أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تنقب قولي قال فما خطبك يا سامي قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه ثم لننصفنه في اليمين نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما ubangiji subhanahu ta'ala idan ban manta ba yana labarta mana irin yadda mutanen annabi Musa alaihi salam bayan kiyartar da su da tsiyartar da su da aka yi daga fir'auna da rundunarsa suna samun kansu sai kuma suka fara tunanin ya za ya za a wannan shi kuma Allah subhanahu ya kira wa annabi Musa zuwa zuwa gaba shi a taura. to a lokacin sai samiri ɗaya ne daga cikin magoya bayan da musa daga cikin mutanen yana daga cikin wanda allah ya tseratar daga shirin fir'auna to ganin annabi musa ya tafi sai shi ma ya yi kwaɗayin ya samu irin sai tsara damar da annabi musa yake da ita a kan al'umma ya ɗauka abu ne wanda musa shi ya tsara wa kansa dabaru ne da wasu abubuwa irin yadda mutum bani allah ya ba shi dama ka daga ganin za ka yi kawai da wannan nishma kuka ka yi kai shi ne take cewa fa akhraja lahum ijila sai fitan musu da wani dan mariki jasadan amma a jiki yake dan mariki lahu khuwarun yana da wani irin kuka ko gunji ko karaji irin nasa irin nasa ba motsi yake ba amma saboda yayi kimomi ya da can ya huda can mu ya fi imani da wannan abin yanzu yanzu gaji ana tsitsi ko kan magi za ka ce makin dan gaji ana kaza za ka ce kaza na flavor da ake sawa a cikin ɗanɗanan kaza ɗanɗanan ayaba ce mutanen da suke wannan zamani su za su fi imani da wannan ya fitar musu da wani ɗan maraƙi ijilan ɗan maraƙi jasadan amma a jiki yake ɗan maraƙi da kuwarun yana kuka faƙalu sai suka dinga cewa ha za hukum. shi da waɗanda suka fahimci wannan abun da suka su halakar da mutane sai cewa wannan shine abin bautar ku wa ilahu Musa shine abin bautar annan Musa ɗin kuma ya tafiya ba shi fanasiya yanzu ga shi ya manta ko ya tafi yana laliban Allah alhalin ga Allah nan A ya rauna to Allah ce man da bautar su ba sa ganin Allah yarji ilayhim qawlan ai ba iya dawo musu da zance ko amsar zance Ya wannan kawai kuka yi wala yamliku lahum dharra kuma baya mallaka musu wata cuta wala naf'a ballantana amfani wala qad qala lahum harun annabi haruna tuni ya gaya musu tun kafin annabi musa ya dawo min qablu tun kafin annabi musa ya dawo wajen su ya ce musu ya qaumi ya ku mutane na inna ma futuntum bi wannan fa jarabawa fa Allah ya muku yaga za ku gane cewa bambancin Allah da wanda ke ba Allah ba za ku jawo ku yi wa Allah da da biyayya tunda yanzu ya tsirtar da ku yanzu ya nuna duk ƙarfin fir'auna a gaban ku yanzu Allah ya halaka da shi wa inna rabbakum lallai ubangiji ku arrahman fa shi ne mai jin kai a gare ku ya kutar da ku daga fir'auna ya muku kaza ya kuma muku kaza daban-daban fattabi'uni da haka ni harunu ku bi ni kar ku biyo samiri nan da ki gida bayaran ramfa musa samiri ya dawo su ga annabi haruna kuma ya tuka tattaro su kuma har fa har sai ma da aka so aka yi yaƙi ko yaƙin ko an yi amma bai tsananta ba wa fi'u amri ku bi lamari na kar ku wa samiri qalu ta lan nabraha alayhi akifina wallahi ba za mu gushe ba wato ba za mu gushe ba akifina alai muna masu gurkana a gaban wannan wato mutum mutumi dina a gaban wannan abin bautar hatta yarja ilaina Musa har sai Musa ya zo ya ce mana ba shi bane amma mu tun da aka ce mana wannan shi abin bautar mu kai mu mun kama da Allah kalli yadda halaka take saurin ga cikin kulwa shi da ce ushirbu fi qulubihim al'ijla bi kufri to kamar an kunkwada musu kamar an shayar da su san bautar wannan tsammaki nan da nan suka ji suna ta tsammarki nan da nan lan nabraha alaihi atibina ba za mu gushe muna masu gurfana da dukawa a gaban wannan abin bautar ba hatta yarja ilaina musa har sai musa ya da wajen mu bala annabi musa ku yana dawa ce ya harun ya kai dan dan uwa na harun ma mana ma aka an tu idh ra'aytum dallu asali asali kida me hana ka karkashe su san da ka gansu sun bata sun kauce wa Allah Allah tattabi'ani a to ka zo ka biyo ni ma ka biyo ni ma kai ma ka to wajen mana tunda gurin da zan je gana da Allah ka san wajen afa asaita amri yanzu kai haruna suka saba umarni na kana gani na cika ba na cika ba ya ce ba ukhlifni fi qaumi ka bi wato ka bi na cikin mutane na ka zama halifa na ka zama halifa na ka kula ai ku annabi Musa kawai sai kama kan dan uwansa zai ku kawa da Harun wa khadha bi ra'si akhi yajruhu ilayhi ya kama kan dan uwansa dinga bar jiki yana fuskarsa kana gani. kana to sai annabi Haru ya tafi bare ce yabna umma ya kai dan baba tunda kunya yake masa yayansa ne annabi musa ne yaya ya yaya na yabna umma kai ko kowace al'umma tana da kara ya kai dan baba la ta'khudh bi lihi ka saka mun gemu gemu wala bi ra'si ka saka mun kai ka take ni maka bayani wannan duk abin da na gaya maka zan gaya maka hujjar da ya sa ka gaban ga ban karkashe ka inni khashitu na ji tsoro ne an ta kula na ji tsoron faɗin ka da zaka zo ka ce farraqta baina bani isra'il yanzu ga ki ka karkashe mutane ka raba kan bani isra'ila sun ce a ma na gefe da gashi an mutane ma sun imani da su suna karkashe su wasu zai hana su shiga ma addini in ni khashit na ji tsoro ne an ta kula zaka zo kana cewa bai da bani isra'il ka rarraba kan 'ya'yan isra'ila walam tarqub qawli a wannan lokacin ko da na ba ka uzuri ba za ka saurari nan ce na ba ba za ka saurari nan ce na ba ko ji uzurinsa qala to ya gama duk bangaren haruna kaga i'tazar wa kabira uzra ya kan uzurinsa sai da kan shi shedani ba da ce ba ma khutbuk ya samiri ya kai samiri me yana ka labarin me yasa kai haka me ya jawo kai wannan abu kai wannan danyen aiki ce قال bi malam ya لم bi na san abin da sani bane gaskiya na yi ilimi da abin da su su ilimi a kansa ba Allah kula me wannan sun tsaye gaya wa alhudu wajen gaya wa alhuda musulman haku bi malam lam tuhid bihi waje duka min saba da na bani na kewaye da sanin abin da ba ka sani kaga ka duba da ya faɗi ilimin da ya sani annabi musa bai tare shi ba sai tsaya ya gama faɗin ilimin wata hanya ya biye biye da hanyar fito da ɗan mai da kawai yanzu zuwa kawai shi ne kawai zo ya bindige shi ko ya harbe shi ko ya kashe shi ba su yi ba ta ce basurtu bi malamin surobi na ga abin da gani ba ya yi amfani da kalmar basira tabi basira ba a kiran ilimi basira sai in ya gamo ilimi ne tsararre wanda aka bi channel aka fi ka'idodi da wata hanya zuwa wata hanya zuwa wata hanya har aka cimma abin da ake so kul hadi sabili ad'u ila Allah ala basira هذا بصائر من ربك بصائر وللتابي لا أنسير الزباني بصائر ذوي تمييز في لطائف الكتاب العزيز yace basurtu naga na ilmantu bima lam yabsuru bi da abinda ba su ilmanta da shi ba na san na ga abinda ba su gani ba abinda ya faru na farko qadabtu dankanin dan ki daya min asal rasul na daga sawun mala'ikan da yazo sanda za a halakar da fir'auna sanda mala'ika yake kokarin ya ibi to ko ya yaba masa ko ya girgiza kasa ko ya hade su sai na tsaya ana cikin wannan abin Allah ya bayyana wa dukkan sun ga mala'ika a siffar da za su iya ganinsa irin yadda Allah ya saukar da mala'iku a lokacin udu a badar su wasu na su suma mutane ta biya ce wallahi sai ka bu mutum a guje sai ka bin gudu na baya ka yafi ko gugu gugu kana yi sai ka ba kowane a ƙarin sai ka mutum a yin sai ce yau mala'ika jibril irin shigar jishatul ta sai yake cewa basurtu aini gani ne. bima lam yabsuru bihi da irin abin da basu gani ba me ya faru qadabtu dan kanai ni qadbatan danki daya kawai min asari sunna sawun dokin wannan mala'ika sai na je daure alida na aji fa nabastuha yadda ne shine da na da na narkar da wannan kayan aro din da kayan adan da suka aro sai na zuba a ciki sai na turanta wannan ɗan maraki ku ji gani ne suke malaman tarihi da malaman tafsiri da cewa gani ya duk inda sahun abin hau wannan mala'ika ya taka sai wurin ya zo yana motsi motsin shi ne ko sai ga shuka ta fito sai wurin ya zama mai rai ko ga wurin yana motsi sosai kamar yadda za ga mai rai ke motsi sai ce wannan zai ba da wata fa'ida kuwa kuma ga shi kuma ga zuciya yake cewa wani basuwa sai na watsa wannan kasar da na danka a cikin wannan narkakken narkakken kayan ado wa ka kazalika na tuni su ni wallahi ko zuciya ta ce ta tsara mun haka kawai ya ga kaga zuciya mai shi mashariya ce inna nafsa la da su kaga zuciya mai tsananin umarni ke da sabon Allah to ta umarce shi da bai dora su akan tauhidi ba nan ai zuciya ce ai ko ga zalika sawar kunus kaga annabi Musa ya ji bai masa kuma inkarin abin da ya faru ba bai ce abin da ka faɗa duk ƙarya bane bai faɗa ka ba za mu ji wannan ɗalib ce fazhab tafi wanda addu'a ya masa baka addu'a ya masa fazhab tafi fita cikin hayyacinka fa inda laka fi hayati a tsawon rayuwarka da ya rage wa an tafi da zaka dinga ce mutane la misal ka ku taba ni ni ba zan taba ku ba duk da yake ga ka ku taba ni ka ku taba ni an ta kula zaka dinga cewa ne la misal la ta masuni wa da musu kakka taba ni ba zan taba ka ba da ya ga mutane ke zai fita a abuje me yasa zaka ce da yasa bai kashe shi ba ai kashe shi ba hikima gwara a bar shi tsawon lokaci ya dade ta bayan shekara 100 ko zai zama izina kun ga wannan shine wanda ya so ya ba tauhidi matsala ga yadda ya zama ليكون عبرة للمعتبرين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وأن الآية تقول إذنه قال لا تبكي إذنه إذنه za su a to ga wani ma ya taɓa bawa wa tauhidi matsala ga yadda zamo ya hauka ce kuma ƙa'ida duk mutumin da ya so faɗa da tauhidi ƙarƙashin ta hauka yake ya zama su cewa kuma Allah nan na da Allah an bil haya za ka yi ta faɗa ne tsawon rayuwarka za ka yi ta faɗa fa inda laka fil hayati an ta la misa za ka daga kanku taba ni ma ba zan taba ku ba wa inna laka maw'ida kuma kana da wani alƙawari da Allah zai kawo ƙarshen ka zai kashe ka gaba ɗaya lan tukhlafa ba za ka taɓa ƙetare wannan iyakar da Allah zai sama ba wanzur amma kafin ka tafi kafin ka ruga karanta a na kare wanzur ila ilahi yi duba zuwa ga abin bautan naka na ƙarya na goje alladhi yadhalta alayhi akifan wanda ka dauki lokaci kana taron tarankafawa kane masa kana dukawa kana bauta masa lanuhariqannahu kallashi wallahi tallahi a gaban ka zamu kone shi kuma da nan tifannahu sannan zamu sheke shi fil yammi a ruwa a ruwan kogi yadda muka halakar da fir'aun haka dama shi ma kayan tsarri haka shi ma wanda zamu sheke shi nasfan shekewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ya ce za mu tattare da abin da suka aikata min amal aiki ne udiri ne a ƙarshe za mu sun yashi haba matsoran ƙura a bashi karwa innama sai jawo kan jama'a innama ilahukum kadai kadai kadai abin bautar ku na gaskiya Allah shine Allah alladhi la ilaha illa hu wanda babu wani abu bauta da gaskiya da tattare da dacewa face ta shi wasi'a kulli shay'in ilma ya yalwaci kowane abu da sani ya kewaye kowane abu da sani a hatsu da kulle sai mu dawo idan muka dawo farkon shafo ya ce fa akar jana hun ijiran jasadar na hukuwa ya fito musu da ɗan maraƙi amma a jiki yake da ɗan maraƙi na hukuwa wannan kuwar ɗin me ya zama masa wannan ƙazubatan min asir rasu kuna ji da kyau wannan abin da ya danka ya ce qabu batan wannan ma'alun fa'ala yadullu ala al-marr ki ɗaya na iba na sawun dokin wannan mala'ika da yazo fannabbatuha sai na na jefa a narkakken dalman nan da wannan gwalagwalai da wannan azurfa da na jefa ta nan kawai sai na ga kamar yana motsi an gane da kyau ليه ما قالوا خوار ما قالوا فعال فعال فعيل دون ما نفس الجميع كان صوتي كما الدعاء بكاء خوار عن صراخ نباح نباح الكلب مواء القط عن قال زؤار الأسد هذا فعيل يلا زؤار نهيق الحمار شهيق النار سنع لها شهيقا وزفيرا فعيل فعيل فعيل شهيق فعيل زفير فعيل وانا نقول ابي يدل على ماذا على الصوت سنة الدنيا كما عن الصوت له خوار داما خوار اللغة شين كوكان سا كوكان ثانية له خوار ينادى كوكا إرن كوكان سا mutanen yanzu ne aulada su shiga ga su wannan dan kamar yadda muka faɗa flavor da ake sawa mai ɗanɗanan ayaba ayaba ce mai ɗanɗanan kankana kankanan ce mai ɗanɗanan kaza ka ji ɗana eh, tana kukan kaza ko wani sauti duk wanda ana iya samu so wannan kuma wannan shine asalin mutum mutumi shine asalin gunki fa qalu suka ce hada ilahukum kali kalmar wajen tunanin matsalar samiri shi ne fara amma kafin ka ce mai ya samu tanda da za su kai shi da awar kaga sun ce faƙalu a cikin magana faƙalu ba su kaɗai bane suna da yawa wanda suka fahimci tafiyar sai suka haɗu suka ce haza ilahu kum wa ilahu musa fanasi wannan shine abun bautar ku abun bautar annabi musa ya tafi ya bar shi ne adan ya manta da shi uzur kalman akh nisbatu an nisyan al anbiya hada haqiq raba wato mantuwa ga annabawa annabawa suna mantuwa an gane ba duka batun cikin sai musulmi a nufin salama ya ce in an saka batun to bai zane cikin zaki ne ina san mantuwa kamar da kuma kuna mai idan na manta ku tana ta bi fa nasiya wa lam najid lahu azma akan annabi adam sai ya manta an gane sai manta duka ba duka manta ne anan muna magana sura ta ilimi ta kawo maganar mantuwa a cikin mantuwa a cikin ilimi ana samun mantuwa galibi abin da ke kawo mantuwa a cikin haka ilimi abuwa ne da yawa daga ciki wani lokacin mantuwa tana zamowa rahama gabawa wani lokacin kuma tana jawa a dalilin zunubi ne a dalilin sabon Allah تميد الزريودي يريد أن تعلم وتعلم طريقة تعلم وأنه يرسو شكرا تا الذي ترى دا كان ثم يجرى أن يسلم لكم قضوة مدينة يكاو الإمام الشافعي يجول ما نوفيع ابن الجراح أو رؤاسي هنا تشيما سا يقول لا إلا لم يقلم من تاواني في إنا من تكراتين تشكوت إلى وفيعي وإشهدني وأرشدني إلى ترك المعاصي ناكيتار ونا كيتار عبد الله وفيه سوى أن يوم مجوا كرات فيتي وغدنا سافق الله وأرشدني إلى ترك المعاصي أنا موسى عليه السلام نكاجا الله سوى أن من جوا تكرا الله السكريات هذا كثير وأتو هذا إلى إلى موسى ما نسي فتوقف يجي سوى immunity shuta ya ce wa ma an salihu illa shekan an arzin fura na manta kifin na tabbawa da ya mantar da bisai shekan don kadda na ciki don karda shi to wannan mantuwa haƙƙin annaba a kuka kuma dika ta mutu sa bi dawo da sauransu rufi'a an ummati al khata wal nisyan maftikruhu alim an dauke wa al'umma ta kuskure da kuma abin da suka manta kaga da mantuwa da abin da aka tafi ta da abin da kai kuskure shari'a ba ta kama ka akan wannan ba Ko kai mantuwa shari'a ba ta kama ka akan wannan ba abin da aka tafi ta ka hadisi ta mutum sai musulun da shauran ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في ألا تفعلت Allah kan kama mu da zunubin da muka manta ko mu kusa ci ba kama kuma to ga kenan wannan fiska ce ai wa qalu fiska ce hada ila ila musa fa nabi wannan abin bauta ku ne abin bautar Allah Musa ya manta shi ne Allah ya tafi yana walagigi yana neman sa wani guri daban wannan ƙarya ne Allah ta ce afala ya Ta mana ba sa gani ne Allah ya yarji'u ilayhim qawla wannan abin bautar da aka fito musu da ƙarya ya iya dawo musu da amsa ba ya iya dawo musu da zance kalli kalmar ashe kenan duk abin bauta in ya zamo baya magana tauyayye ne to wannan dalili da yake nuna kuma ga cewa lallai qur'ani zancen Allah ne lallai Allah yana da zance a ce wai Allah eh Allah ba za a ce yana zance ba wai yana zance ba tare da zance ba wannan take ne shi ba a sama ke ba a sama ke ba jan ba ke ba fari wani ba baki ba ne ba kuje ke ba arewa ke ba kaza ke ba kaza kuma shi sa ba da kunne ake ji ba ko babu harafi babu kalma babu sauti توجي أتي ما بقى الله فأولا تلي أنا جافة لا يرونا تكلم أنه أبو مصد أكبر سامس لقوي لا يزوج إليه من أولا باقي إذا أمس دزنسي شمو أنا تقول ولكن حتى القول مني لي بنسي أكبر بجد بوجينا لا أمل أن جهنم الجنة والناس اجمعين أفتسمعون أن يؤمنوا لكم الأرسال فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون يحاربون البعض ما قالوا هم يعلمون فاجروا حتى يسمع كلام الله Allah yana da magana wa kallama Allah Musa ta kalima Allah yana da shi idan Allah baya da shi babu shi babu shi suka ce menene cewa ma ne ta lahu sifa ajab da abin da ba shi da sifa babu shi aidan ce ne tabbatar ne abin da ke tabbatar ma da samun Allah daga ciki akwai nan sansa kisa babu mu'jiza ta Qur'ani inda mu'jiza ana kumi a kawo irin ta annabi Salih a kawo kaza a kawo kaza a kawo mu'jiza ta annabi Musa da mu'jiza ta mutane tun ga abin da zai tafi zai wanzu ya zarmi ya zuwa tashin alkiyama idan kana na nufin ina Allah ga zancensa ko zance ya kori in babu wanda ya faɗe shi kuma ga shi zancen ce inda za a gane cewa ba zance ne irin na bayi ba har yanzu bi cuɗewar zamani duk cikumar da ake ta yi da waye da hargitsi da waye an kasa rubuta ƙur'ani. an kasa ta tsarin an kasa waye labaran da ya faɗa wato sun izai zama gayin shirme sun ji kullum abin da ya faɗa na gaskiya ne za su kuje ku duba kullum zuru ma za fi samawaki wal ard to kuje ku duba sama da ƙasa abin da muka faɗa gaskiya ne ba haka ba ne. kaza kaza kuje ku duba mana har yanzu da ce a'a an shi ke an tsari ban zama ne to kaza ma ta to yanzu shi ke da kuce ba san Allah bane kuma ku yi kira ubangiji tuwa a ce afala yarawna Allah ya yarji'u ilayhim qawla ba sa ganin baya jawo musu da amsa wala yamliku lahum darra baya mallaka musu cuta wala nafa'a ko amfani Ke nan mallakar amfani da cutarwa na wanda ake bauta wani to ai ba wanda yake wa ko cutar ba Allah ba cuta da amfani din na tsani. duka na sani an gane ko komai halitta ba abinda wato wallahu khalaqakum wa ta'malun komai na tsani. وهو الخلاق العليم شنو الخلاق komai shi halitta su ga ake nan duwanda zai zai ce ai shi ma abota mai ta ce to ha ga khalqullah faruni ma za khalaqa lakin min dun wannan ga abinda Allah ya yi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza kuma su kunna mana kai zaka abinda kai ba a wannan saman ba ba wannan kasan ba Allah ya ce annabi ya musu min tun kafin annabi Musa ya dawo tun a karan fari tun kafin batan ya nisa ya ce ya ƙomi ya ku mutane ma inda man fitin tumbe an jarabce ku fa da shi ne a shi yanwa musulmi cewa kayan imani da Allah ba zai hana kuma Allah ya ci jarabta ka ba bilasar ma ba su ba masu imani a hasiban nas a yi turaku a yi kudu amana wa mulantaro idan mutane suna zaton kawai da abu su sa kai. to dan kawai sun ce sun imani ba za a jarabce ku ba Allah ya ce a sai na jarabce ku ولا يعلم da الذين صدقوا ولا يعلم ya يعلم من كذب dan Allah ya kama masu imani da gaskiya ne kama masu imani da ƙarya ai ta hanyar jarabawa ne wanda za a jirage shi a imani jarabawa imani ta fi ko jaraba shari da tashin hankali domin shi ta ne sanar yake neman tsari da ita ita jaraba ta imani a kawo maka wani abu da zai sa ka dinga ya sa maka dinga karo da tauhidi da ɗaya ta Allah da wata kita ce wala kaji al-musibar da fi dinina Allah dai zarawa da zaka mana kai wani abin da ya shafi abincin da yake ci a unguwanninmu a ganuwanmu a kutocinmu a waye kaza amma kai jaraba ta zama addini yasa zuwan jujjal babu ba sama da ita saboda jarabawa sai addini mutum ya bai sai ma idari eh, an ya bai sai ma shi Allah ne ka da ya ce maka to rana koma tun da ya ce bai dama kai na kabari da koma na kabari ita shi yanzu kaga wannan ya zo mutanen da ci dan wake kai ke ɓartar da su a rufe ɗaukon kwani ya koma dan wake wannan mutanen da masu rufa ido da mutane makarita masu kai a sa kai a kwan ba wani ya sa ya ɗauki tsutan wani da ya murmusa ya murmusa ya sa ta bashe ruwa ya tala ƙwai ya ta ce a cikin barba ya sa ruwa mai ɗumi a mai sanyi ya da shi sosai ka dinga ganin wani abu ne ta karama yanzu kai in jirgin zai kake gani ya ce wa rana koma kana tafiyar tsakar rana ce biyun dare yi Ka musu ba kama wannan wani kada an zara nushin nan mu nushin shi ma sai da ya nema mutanen tsarin jujjar wanda zuwan sa matsala ne ai jarabawa ta zama addini ai matsala ce to annabi to annabi harun ya ce ya kauni ya ku mutane na ma ku ji wannan da kuke gari jaraba ku imanin ku ake jaraba yanzu haka ga mun tsinci kanmu a halin da muke ciki a yanzu sai kamar duniyar musulmi ko bangarorin musulmi suna da rauni bangarorin kafir sai kamar suna da karfi jarabawa ce jarabawa ce amma ta da za a gane duk kun fi banza ce wai duk karfin nan da duniyar kafirci take me yasa ba a taɓa kafirci bai taɓa danne musulunci ba me yasa har yanzu an daina yin musulunci nan yanzu ka ce majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar nato au wai duk wannan ƙungiyoyin za ga haɗin kan turai ne ko arna ko masu ɗaurewa arnanci da kafirci gindi tare da wannan me yasa har yanzu shi musulunci da ba shi da irin wannan uwar ba shi da irin wannan uban ba shi da irin wannan gaci kuma an ƙi denawa jaraba masu imani a gaya za su to amma a gabanka mutane da suka fara shirya makilci shugabannin duk ba su mutu ba america wannan shugaban da kake na arba'in da suka na duk wani sun duk sun a cikin mutan allah shi ma kare bai kusa shi kasa san gajiyar da allah allah ba ji gaji me yasa har yanzu din da ake taba qur'ani matsala kuma yanzu ana haddace shi yanzu ana iya fasararsa inda tsarin tsarin arna ne ai ba wanda zai iya fassara a ta ƙur'ani. So sun kawo wasanni an kawo abubuwa da ga fofati ga waye waye ga tsirkira kaza ga matsaloli kaza ga an cire arabic a makarantun boko an cire kaza an cire islamic studies a cire shi a cire arabic a cire waye duk wani abu da yake da harkar addini kuma sai ga cewa a yanzu ma ake hadisi qur'ani eh yara ƙanana kaga malamin mutum ya hada shi tafsirin qur'ani billahi alladhi la ilaha illa huwa sun hadace tafsirin qur'ani yadda ya hadace fasara ƴaƴan gidansu kuma babu gwamnati ba wanda ya ɗauki nauyinsu ba wanda ba wani mutum da yake shi ke finance su shi ke kaza babu ajin inda masu kucin tumbe jaraba ku akai wannan matsalolin da kake cikin yin Najeriya kamar da rijiya wani kada ta da Allah ma ni da ma Allah subhanahu wa ta'ala da ma a ingila yi ni a abin da aka yi kaɗan Najeriya kuma a yanzu wanda yake wata Allah shi ne yanzu wallahi ma ta maganin malin lawan ƙwarar wani kuna ganin ta kamar barkwanci gaskiya ne ba a san hisabun ka ake kamar maka. wannan shi ne ta aita rabobin sai ka cewa in ka yi wa za ka ɗora laifin kai dai ka iyayenka baka ciwon wani ba baka sha wani ba kai da iyalai ba ku ku nemi halalin ku ku bauta wa Allah ku je makaranta ku dawo ku je wajen sallah ku dawo ba ku ce ku amma kawai an ɗauke muku ta ha kai an yin wata da ku ha kai ba ilimin firamare ha kai an sako a tsoro ku ta ta kyamare a bakin unguwannin ku ba dalili kana cikin gidanka ba ka da baka ciwo wani ba baka sha wani ba baka yi abin nan ba to wallahi malam jarabobi na ƙara maka da matsala a nan wannan wannan shi ne ai wannan wannan da kake gani masu hasashe da masu basira su san haka sana'un fadisi game da ah, imam bukhari ke kawo cikin al'adun faras wani ya zake cewa sun fa ai ku sabon kan kun ji daɗin ina ma mun muka zo a na ɗin shi ina ma mun ne sun ai bari shi ai ranka gwara dai da Allah yake yanzu musulmi ka daina fatan abin da baka je ba in ci mun gwanda suka ce Allah ya kai sun je zamani a nan amma da aka bari da munafikai su kace ina zo ka da wannan tun da bai kai imani da shi kana ta sabon sa kana kwarin bai ya yi maka kaga ce da ba ingila aka yi ka da tun kurumin arne ne kai gwara da aka baka anan yanzu wani ce la ilaha illallah Muhammadu rasulullah wani ya isa ka wannan mutane su idan mai wannan magana ce malam nan kalan rawi da suke fada, wallahi malam ba ba magana wasa bane ba magana wasa bane shi sa kar ka ji wai kai ai Allah bai ma dide ku Allah ajali ne ya yi hukunci ko ba yanda za a Allah ya hada maka bala'i bi ba yi ba yi in dai akan fitsa ka kaida Allah ba za ta ce kura ba ta kura wajen yada kalmar Allah da yin aiki tukuru wajen ko addini baya haduwa da kirmin wutar ba mana ba yadda za a yi anan kana bin Allah ka sha wuya a wuce sauro cije ka ka yi wa kuma aje a saka wuta a ai mala'ikan mai nazar ta kai rabin shi da shi dan Najeriya Allah ya kashe mu aji sa ba ba abin da muke kira mutane su tabbata kan gaskiya su nemi na halalinsu su iya abin da za su iya lokacin mutuwa su koma ga Allah wallahi malam kai iyayenka amma muna kibitawa Allah zato Allah yana nufin mu da alkhairi ka duba duk sanda za a sabunta gwamnati sai an sa kasa a ranar wannan abu ya zama mu duk sanda za a yi sabon gwamnati sai an sa kasa a ranar an sa ta a hadari sai ta kan wani tsini duk sanda za a sabunta gwamnati sai ta ci kamar ba ta ci ba sai ta yi kamar ba ta yi ba sai ta yi kaza kamar ma za ta tarwa tsaye kamar ma kaza sai ka dinga jin kalmomi gunduma gunduma kalmomi abubuwa marasa daɗi abubuwa wani abin nan da wanda suka ce shawa domin um, um, um, roman demokuraɗiyya ɗin da su dabarar don su suna ɗaukar kalmomi munana kuma rashin halarci duk ƙasar da ka zo aka yi maka jiniya ka sha komai kyauta sai za ka ba ka ba ai tsakanin da wani al'umma sai ba ta ne irin waɗanda suka samu ni'imar nan bai fuka irga ta a yanzu ba ƙasar su a suka sami irin abin da kuka samu har yanzu shugabannin da aka yi a najeriya abin da sha takwas da yake gaba ɗaya sha takwas to ake nan a waɗanda suka sha roman ƙasar gaba ɗaya ana magana sha takwas a cikin mutum miliyan ɗari biyu in ma iya nan ka tsaya a iya zai suka yawan jiri ana magana sha takwas kawai Allah ke shi mu ubangiji Sama ta'ala ke cewa wani kadar gane nan haruna min qabl ya qawmi inna ma fututun bi to kenan so ake ka fahimta wannan abun kalmar da annabi harun shi ne ake faɗa cewa ka fahimci ciwo shi zai baka damar ka sha masa maganin da zaka warke idan halin da kake ciki halin da kake ciki in Allah ya sa ka fahimci cewa jaraba ka Allah ya aika ci jaraba kuma a gabar da ma bawa yake ji cewa za da nake ciki daga Allah ne to a gabi galibi a lokacin ake warkewa a galibi a lokacin ake warkewa za a ita ita matsaka ita sai a saka gwada wannan ka tsora ka dauki hannun ka taba nan ka taba nan sai ka gama taba taban ka kaji ko ina ba ba sauki a ƙarshe zai ce to ai ba ne yayi wannan abin sai Allah da shi ya kawo shi to kana yin wannan kuma ka ci jarabawa wannan kenan ubangiji subhanahu wataala yace wa inna rabbakum annabi haruna yace musu lallai ubangiji ku ar-rahman shine ar-rahman bai yi amfani da wani suna ba sai ar-rahman dan tuna musu irin halakar da fir'auna da aka yi da aka yi musu dan tuna musu tarin ni'imomi da Allah subhanahu wataala yake kai musu shine yace maka faɗa ar-rahman bai ce wani suna da sunayen Allah ba fattabi'uni daga ku bi ni wasi'u amri ku bi wato wato ku yi biyayya ga lamarina kullu wannan من ذا فعل يكتوى إنما أهلكم من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم أبن دي أهلكم أن تكافون yawan tambayoyin su saba annabawan su kenan da sun bi annabi harun ba su bata ba da sun bi shi ba ba wannan kenan duk mutumin da yake so ya rabota ba annabin sa malu suka ce lan nabra alayhi aakifina sai suka dauki alƙawari shi za su kawo ma'ana tutur har abada ba za mu bar wa'annan ababen bautar ba haka suke cewa qalu la tadrunna a kuma la tadrunna waddan wala shuwa'a wala yanqus wa yuqu nasra sai sun yi tahajiji sun ɗauki karba wato muyagun kalmomi ba za mu taɓa barin abubuwan bautar ba shi sai duk masu bauta wanda yake ba Allah ba a mabiyawancin lokuta sai da za ga san halaka ce kuma halaka ta fi saurin shiga zukata kalle yadda suke riko da shi riko da wannan abin da suke bauta wanda ke ba Allah ba sai ga hamar cewa in ka da yurduna an alihatina dole an sabana alaiha wannan fa annabi ya kusa ya kautar da mu daga fa bauta abubuwan da muke bauta laula an sabana ba da mun dage kai ba ai mun dage kaji to kai da kake bautawa Allah kuma suka dage walladina amanu ashaddu hubban lillah wadanda suke imani su suna tsananta soyayya ga Allah haka ake bare, kai ma sai kai ma kishiyar ce su duk abin da kai ma kaka ce abun in ana so a ga hankalin da akwace kana ta dariya to ana ce ban Allah ne ana biyayya ga Allah ne ji to yidi kike amma ana taba Allah kuma za a sanar idan kai da to Allah ba ka yi da wannan shine kawai قالوا تكتي لن نبرأ عليها عاكفين حتى يرجع إلينا موسى أفسي أنا موسى يدعو وجم موسى لا دام دينا موسى دام دينا رأوك أفا موسى قال يا هارون أن موسى يا هارون يا كي هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أي ما منعك أن تالهم من يانك إذ رأيتهم ضلوا سنة كنتكم أكثر أي كتبات ألا تتبع عن أنكم وانا ديك فزبي كبيوني مخجامه دول وري تندي هذا لي أسان يا ابن كتاب a can ka zo ka biyo ni mana a ba a sai ta amri yanzu suka ka sa ubari na kai da suka kula min da su ba da ce yabu na umma ya kai dan babata na Na ta ku bi ya ci bi ra'si kar ka kama gemu na kar ka kama kaina ai akhadha bi ra'si akhi ya yajru ilayka yana zuwa koyi da abin ya fi jikarsu buga shi a bango ya ƙara zan girmansa ko da ne tsara masa ladabi a kan ladabinta ya zai bari a shirka to wani yake nuna maka cewa a babu tarbiyya akwai duka kuma tafi wa annabawa ce duka wannan fa nan Musa don a san da ya dawo za ka ce kamar ya ta. fusata na asifan kaga ya dawo a yaki kada fushi ya tambada annabi musa wa alqa alwaha ya jiba ma da Allah taurat wa akhadha bi ra'si akhi yajru ilay ya kamo kai dan uwansa kaga har ya jiba da littafin Allah ka san ya fi ayyuka wani kenan inni khashitu an taqul dan sai ke bashi da ya tadiri yake ga masa uzurin sa ce ai ni naji tsoro ne abinda yana ne ya tsoro an taqul dan ka rika dinga cewa farata baina bani isra'il ka raba kan bari isra'ila a shi wannan ke gama fada da rigima yana kawar da kai kware da gaske walamtar tarqu kuma a lokacin da idan na zo ina baka ubiri bayan na yaƙe shi ba za ka kula da makaranta ba ba za ka kula ba malatin ba ma ka ya samiri sai da kan shi samiri me labarin ka wannan shine ƙa'ida ba a hukunta mai laifi sai an tsaye an tume shi ko dai ya kawo shaida ko a ga abu a tare da shi shirin kirari an gane ko a gan da hannun handed gashi a cikin abu ko a tambaye shi a cikin kan wannan aikin da aikin lauyoyi aikin kotu ma haɗu ba. shi ba a zo an rufe shi da duka ba a zarge shi ba a zarge shi ba a yi jawabi mai faru da sai dinga bin hanyoyi ƙarfi ce furtu. me yasa bai ce ra'ayinki ba bai ce nazartu ba na ga mu sai amfani kama al-basira shine ilimin tsararren ilimi ya nan cewa maka cewa batar da su da ilimi ya batar da su to wannan shi zai a yahudawa wannan ke tsohuwar sunna su kuma haka suke za ki ga ta cikin a ilimance za su batar da ku a hikimance da ilimin su da waye haka za su ko batar da ku ke bitin ɗin kwakwalanku in ba wanda Allah ya sa ɗaya ku mutane da suke da basira ba su gane ba ya amfani da sani kuma ke sa ba a san masani ya hanyar da yake ba mai kyau ba domin zai bata da kuma zai bata shi masani duk wanda ke da ilimi lalacewarsa ba ta kama ce ta kaɗe. amma wanda yake jahilin ya tashi lalacewa galibi shi kaɗe ake gani shi kaɗe zai abinsa yanzu a ce ai ga yanzu me za ku gaya. zuciyarka dole ta zafi makarantun ƙur'ani ko cin ƙur'ani ka ga yana tabbace yana kaza ya jifa ya kaza ne faru abin da ya faru yana da aure sani ne galibi yana jin ya cin ƙur'ani ya da cin ƙur'ani ya riƙe harji ya riƙe kaza bai taso ya bibi ma'anar qur'ani ba mai qur'ani ke sawa mai yake hanawa mai kaza kaza to shi za ga cewa a je barawo ya ba barawo sa'a ya ba mai kayan sa a yi kaza a yi kaza duk abin da ake yi galibi da yan uwaki wallahi malin galibi da yan uwaki a je a yi wurdi akan mutum hallaka shi muka zaka ce qur'ani ne ba a shi wancan qur'anin rumfa ake ne amma ka ga wannan abubuwan harkar tsaki ake koma gaba daya wallahi tallahi qur'ani ma ajiye shi ake a gefe za za ajiye qur'anin ne za a dawo ki da tsibbace tsibbace wani abun ka ji na rantsi da Allah ko fafarar ba zai wannan rashin imanin ba wannan wata ce mu yana fito da wani tsarin ce da Allah ga dubu sha biyar suna suka haukata min wani ya ci kowa lafi ne su bani kuɗi shi wannan abu duk da cikin kafa kai wannan dubu sha biyar ci ta bari sha biyar ba aka ba ni za ka da ita dan goma yana nan yana ji abokin nasa ya ci shi wallahi ci ɗari ya karɓi kuɗin ya biya abin da to ka duba ba a haka dan abin da bai ta kare kariya ba sai kuma kada ce wannan wai a bakara ne da ake ga yadda ake hukuntawa a'a ɗafi ba dai wancan qur'ani so da ga makariya ake ko a ta amma masa yin wannan sallan ne sahibu salati ne a'a salatin daban abin da zai yi gaba bai shafi manzon Allah sallallahu alaihi kuma sani me yake jawo ƴan uwa zallan karatu ne aka bisan ma ma'anarsa bisan me ya halali ba bisan me ya halali haramun ba dan a cikin wasu daga cikin yan uwa ko tsarki ma bai iya ba amma ba idan zai karanta maka qur'ani ko da baya da baya zai karanta maka qur'ani da baya da baya zai karanta maka qur'ani amma wallahi zai karanta ba ɗaya da cikin kuma nan Kano sun je irin wannan wajen makaranta shi da Allah mun zo ne dama da gwamnati Kano lokacin ma ina shekara za a koya ɗan uwa kan da na gari a nan za koya a nan za koya wankan na ba ta uwa da karuwai ai ba mu san karuwai a nan mu aiki to a nan a ba za mu ba mu a roma ko shi ya ce oho sai fa ma ka buka ya samiri me labarin ka ya samiri kare ce ba surtu bi malamin surubi na ilmanci da abin da ba shi ilmi da shi ba ka duba sai ka sa wani saboda basira ne wani hadi ta zira ajin ila Allah ala basira in ana wa malika ba'ani ya sa basira na ilimi na san abin da ba wai kawai na gani ba ka kula da kyau dama ta hanyar ta hanyar ilimi ake batar da jama'a idan mutum ya samu gurɓataccen ilimi sai ya batar da mutane da shi ah yanzu ga masu da mutane su ba sai mutane faƙabartu ƙazubatan don haka shi ta abin da ya faru don ɗaya na iba na ibi don ɗaya ne min asar rasul na sawun dokin wannan jakada da ya da ake ƙwarar alwarkar da fir'auna shi ya ga mala'ika idan ya zunguri dokinsa sai ga duk inda dokin ya tata sai ga gurin kawai ciyawa ta fito gurin yana motsi ta ce a wannan zai amfani sai iba ya ajiye a wajensa da ya zo wannan abu ko zarafawa ya ga abin da ɗan mariki ya zai yana magana ya zai yana kuka ya ce ƙwababta ƙwababtan ƙwababta ƙwababtan mai asirar su na ibudan kiɗe ne na sawun wato abin hawa na wannan jaka da fana mafi tuhana zuba ta a cikin wannan narkakken gwalagwalai da adirfa wa ka zalika san wani fili nafsi haka zuciya ta saƙa mu zuciya a jikin adam kala uku ce akwai amara inna nafsa la amadun bisu akwai lawama wa nafsi lawama akwai mutma'inna ya aita ya aita nafsi mutma'inna mutma'inna wata taba Allah lawama wata take da kirki a tare da ita to da shi sa in sai laifi ta tsirin gargama yana da zama tana tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala to amma asali a nafsul amara ita ce a jikin mutane abin da yake sawa ta gogi ta koma mai kyau wato shi ne duniya ga Allah da jin wa'azzuka da saura na kabuwa masu cikin wannan bidiyo wannan ba daidai ba har mutum ya kokari ya gyara zuciyar sai koma ga Allah da kyau qal sai annabi Musa ya ce masa fazhab tabi wannan kalmar fazhab din nan shine kamar haukatar da shi akai je ka kawai fa inna laka fil hayati kai a tsawon rayuwarka an ta kula za ka dinga cewa ne la misal kawai kalmar da ya zo ci da maka wanda ta bani ni ba zan taɓa kowa ba kar ka taɓa ni ba zan taɓa ka ba sai mu a guje kar ka taɓa ni ma zan taɓa ka ba me wannan kalmar ya hukace gwara a bashi shi zama da ya kuna imra limu'tabirin dan ya zama wa'azi ya zama izina ashe Allah yana bar wasu abubuwa don su zama mutane izina Dan ya zama wa'azi yasa yanzu ka duba halin da duniyar musulunci suke ciki yanzu musulmi a gabar da suke a gabar da kasashen musamman gabas ta tsakiya sun samu damar da za su haɗe sun samu damar da za su mai da ƙarfin su a yanzu inda nake gani yanzu suna kan wannan doron domin ga abubuwa wani ma yana ganin cewa kamar america kamar ta zama abin bautarsa kan ba ta rushe ba yanzu ka duba yanzu ta zama kowa wallahi ma abu sai ka maka ne sai ka maka ne sai ka za a zo a ci kaza ka duba sun zama abin allah sai ke neman zama abin da su wannan kine yake cewa za ka ta cewa lamisa kan ka taba ni ma bazan taba ka ba wa ka laka mau'ida kuma kana da wani alƙawari daga ranar Allah zai halakar da kai lan tukhlafa ba za ka taba ketare shi ba wanzur kai duba ila ilahi izuwa abin bautarka na ƙarya alladhi walta alaihi akifan wanda ka wato ka zarme ka dauki lokaci kana mai dukawa da ronkofawa wato a gaban sa lanuhariqannahu za mu kone shi dama tafi a duk abin bauta in ba Allah ba kone shi ake laukana ha'ula yi aliyatan mawar duha haka za a yi za a zuba su a wuta Allah shi aida ababun bauta ne ba ta da kone su kone su da na wuta ihana ce tozar ta su ne domin da abin bauta ne zai da kona shi an gane ai la yu'azzibu bin nahar illa rabbuna ba mai azaba da wuta sai ubangiji wuta in ta tafi kai da ta kona shi ai ba ma ta kona shi ba da nuharik annahu wallahi za mu kone shi a gaban ka kuma da nan tufanna yanzu za mu sheke shi biliyallu a kogi na kan shekewa inda ma ila ilahukum ko kuma jama'a ku ji kadai abin bauta ku Allah shine Allah alladhi lahu alladhi la ilaha illahu wanda babu wani sarki abota da gaskiya da tantance face sai shi wasi a kullu shay'in ilma yayi wa ya ya shi ko wani abu sani subhanahu wa ta'ala abinda mu kula da alƙawmin lafiya